ma'aikatar da suna neman a biya su wasu alawus nasu ne da suka makale tun bara a kotunan kasar gabaki daya babu wani ma'aikaci sai da yan tsaro masu alhakin kula da haraban kotunan alkalai da lauyoyi da waɗanda ake musu shari'a sun saura a bayan kyaure ne sakamakon wannan yajin aiki na gama gari wanda ya shiga rana ta biyun wasu lauyoyin da sun nuna damuwarsu kamar haka there are a number of things that would not happen today suppose there is a bail application for somebody who is in custody yace akwai abu abubuwa da dama wanda za a gaza yin su a yau idan akwai wanda za a bashi beli a yau to hakan zai sa ya ci gaba da zama a gidan yari. I have two cases here. Now I'm selling awful, terrible. It will affect the, litigants. Ina da ƙararraki guda biyu amma ganin tsaye a waje ba ni da damar ma shiga cikin kotun wannan abin damuwa ne saboda zai shafi kowa. Yau wata ranar bakin ciki ne saboda mutum zai yi tafiya mai nisan gaske don a duba masa ƙararsa sai gashi kuma ma'aikata suna yajin aiki har yayi sanadiyar a rufe kotuna. Su kuma ma'aikatan na kotu suna ƙorafin cewa rashin irin wayannan kudaden da na jefa su cikin wani mawuyacin hali If sacked my children they come home and I have to pay my children school fees and I, I don't I don't know what to do you see you go to the uh, outside this and you take loans and so much exorbitant yace an kori ƴaƴana a makaranta kuma dole ne in biya kuɗin makarantar su yanzu ban san yanda zan yi ba kuma in ka je ka karɓi rance sai ka ga an zabga wa rance ruwa mai yawan gaske we rely on allow fees to to pay our rent and other other utilities so without the money you see that wannan allowance na abin da muka dogara a kai wurin biyan kuɗin gida wuta da ruwa da sauransu don haka in babu wannan kuɗin muna wahala shugaban kungiyar ma'aikatan sashen shari'an alex nace ya maida martani akan zarge da ake musu na rashin kirki we are mindful of the implication but have we also look at the implication of the delays on us Ya ce muna sane da irin damuwa da wannan mataki da muka ɗauka zai iya haifarwa, amma kuma dole ne mu nemi mafita cikin wannan mawuyacin hali da muka tsinci kanmu a ciki, saboda wannan wahala namu ya fara a shafan iyalanmu, don haka kada wani ya ɗauke mu tamkar marasa kirki. Shi ko ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya kyautata zaton kafin karshen wannan mako za a samu matsalaha ma'aikatan su koma bakin aikin nasu, sai dai ya nuna damuwansa yana cewa. My disappointment is more of a surprise that indeed yesterday as we met with the leadership. Ya ce damuwa ita ce, na yi al'ajabin yadda ma'aikatan suka ɗau wannan matakin bayan tattaunawa da su bisa alkawarin za mu ci gaba da tattaunawa a ranar Juma'a. Kazalika wanda ake musu shari'a ma suka nuna damuwansu da irin wannan abin da ke faruwa. Wasu alkalai dai sun fara sauraren kararraki a ofisoshinsu. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya Amerika kira Ghana.